ba to da ni an yi ba gamba ba da kuskure tun da kuskure na sai ranka azumi guda tun da kuskure na in ko salatar mazi na to wannan babu ranku gare shi in ko bulala an kai mai yayi shi kun babu ranko ko kuna ba talibai yayi babu ranko ko wada wuce babu ranko ko kazuwa gare na susa ko su sagaye su sagaye ta ya so ka babu ranko amma in ba irin waɗanda to sai shi faɗa mana da ni a dalili Allah ya gane ta akramaka Allah sai ne tambaya na gaba yana cewa idan ana biyan mutum azumin watan Ramadana yana halitta yanzu shi wanga azumi da aka yi na kwana shidda to ana da mutum azumin shekara hudu bai ranka ba shi ta azumin sifi shawali yanzu mutum na zakuwa suna jinka naira dubu ya to guda ne a guje yana son ka bashi ajirin shi kace a tsaya bari in baka ɗari da kyauta kuma ga kuɗi yarin cikin aljihun ka tata ta kina da to ba shi Allah ba kariya duk shawwal mustahabi na kai ba wajibi na ba sannan kuma idan ya tsere daga rikitar da wasu zuwa awa ramadana da saura wajen waɗanda aka koyi da su idan ya tsere daga ganin kayan wuzubi gare shi wani jahil na ganin a hawa jiri na ayi wato kullum abubuwa na shari'a wasu na da tare-tare tare-tare nan da aka yi su kuma kai da aka koyi da kai ko ka dace ya da abin da ka yi to kakka yi abin da za ka jefa mutane shi Allah ganar da wato ilimi biyu ne aka yi wa da yake haka wani ya bugo ya ce yana tambaya ta ba ko ji hagana ba in ce aka rabu kalla wai gaskiya na ya mutum na suke shawali in aka kai ga asibiti a tsallake aka yi ba azumi rana asibiti ya ce dai shi ya sha rana asabar ya ce yana ki ya sha ya ce to azumi an da illa ki da sha babu illa ai ko wani yana ya ki da sha yake ba haka sun ka ɗaure ga narba gana ba narba gana ko eh, ba a wanka ba wanki dole ya zama haka nan malaman su ta hitina su ta su ta bayani sannan babu karɓa kuwa in kawai wani gurin bayani an sake can sai kuma taɓar ki wani ce ba a yi wani malamin tsugur na cikin gauri ne shi ba a wani in ka tokayi bayani kuma kuma kuma can wani ce ba a wani an kai ta da bayan Allah Allah gane da akar makalla wace ne tambaya na kashe na cewa idan mutum ya kada sallah lokacin da yake yin addu'a yana cewa Allah ya ba mu cikawa da imani da kuma tashi da imani ina ana akramaka Allah ana cewa haka nan eh to Hausa ta ta Hausawa Allah ba mu cika da imani ba mu tashi da imani fa cika da imani shi shiga tashi Allah ba mu cika da imani in ka cika da imani ba a kwace imani cikin kabari sanan ta rajinka ka zabi imani na da'iman da imani an ka umarce mutu tuk ka musaki Allah ba mu ikon tsarewa akramaka Allah Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a insha Allah ranar talata akwai kalafin sayil muslim wanda shi abdurrahman Isa riga ke gabatarwa a masallacin yan haya misalin karfe biyar insha Allah zuwa karfe shidda sannan ranar larba akwai karatun askari da mutasar wanda shi abdurrahman Isa riga ke gabatarwa a nan masallacin kowar gidansa sannan da marisi rallar baɗin insha Allah akwai tafsirin alkur'ani mai girma shi ma ana da jama'a musulmi Allah ya bada ikon zuwa sannan ranar atalin insha Allah akwai karatun muwaɗa malik wannan karatun muwaɗa malik ana gudanar da shi a masallacin ginga wanda ke gabatar da shi a malam umar abdullah shi ke gabatar da wannan karatun muwaɗa insha Allah a masallacin ginga sannan insha Allah ranar alamin mai zuwa akwai wa'azi na daga lokal gamma a makarantar da abdulmumin idris ya gina wannan makarantar insha Allah nan za a yi wannan wa'azi insha Allah bayan sallar isha ranar alhamis Allah taimake mai ba mu nasara a kusan gidan alai mai kare marigayi nan wannan wuri insha Allah nan za a yi wannan wa'azi insha Allah a wannan makaranta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 wadda muka yi ranar sallah ya saurari bayanan da an sai kan abin da shafi haya islam da kuma diploma wanda wannan makaranta ta haya islam duk wani mutum wanda annan wannan gari da makwabtanmu irin aleru irin mai zama hakkai kasar yawuri hakan ba to hakan giwa to sun san amfaninta to hakika makarantun nan mu da muke yi na karantar da al'umma ko da yake makarantun ne na waɗanda mutum na iya karatu na addini kuma ya hita ya samu aiki maza da mata su samu fa'ida don ga sanin addini kuma ga wani abu da ake rikawa domin guzurin zama an sani makarantun na wannan ƙungiya ba wai kuɗi ake amsa waɗanda sun ka tayar da hankali ba tun daga marja'u da gare mu hau waɗannan makarantun ne maɗaukaka amma dalilin haka za sa kuma da uwayen da uwayen ɗiya da su waɗanda an masu hankalin masu karatu da kuma mazajen mata ya sa wannan abin ya sa sun shanta ke sun yi sakaci ga rashin haddiyan kuɗin makaranta ɗan abin da bai kai kawo ba wanda yanzu magana gada ake abinda makarantar nan ke biyan bashi da mutane na ɗan abin da ake basuwa domin tare wata lalura ta malaman don malaman da ke karantarwa nan ba malaman da ake biya albashi na ba to sai dai dan alawa to yanzu bashin da makarantar nan ke bi ga waɗanda na ambata ya kai wajen miliyan hudu yanzu kuma su malaman nan an kai wajen wata biyar ko wata shidda ba su da albashi to idan an ka ci gaba da haka shin ci da makarantar nan gaba an ka yi ko kuma shi da an ka yi ba ta ruguje wannan akwai mataki da muka ɗauka na ganin an gayyaci iyayen ‘ya'yan da ke karatu nan da mazajen matan da kuma su waɗanda ke karatun waɗanda a aƙallai da kuma sauran mutanen alkhairi waɗanda ba su da maɗiya ciki amma ma su ci gaban addini akwai matakin da aka ɗauka idan aka zo da wannan matakin muna kira ga al'umma yi ta ga wannan matsala Allah shi mana gudunmuwa Allah ya ba mu da wani abin da muke kuri da shi irin addini ba mu da abin da ya zama tozarci gare mu irin addini tozarta ba mu da ɗaukaka mu musulmi irin addini ɗaukaka to ba za mu yarda da faɗo addini ba mu muna iya kare kanmu da gidajenmu ina fatar jama'a sun saurari wannan bayani da kunnuwa na basira Allah taimake mu a aka makalla wa Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sana a sakamakon wannan kuma akwai zaman da za a yi insha Allah ranar lahadi ƙarfe goma صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ارحم الراحمين يا رب العالمين على منى وقرنا كرقائك وفيا وواك ونقول لهم الا فيه منى ما لم يترك الدم الا تساكى مسجد الخيل ما الا تجارى يوسك تريع متى تحية تحيض زري ارتاح الا زري ابو ذاتي تشير من رفيق تريع متى اقول لك لا يا جدا لا da masu yawo a tsaye allah muna roƙonka ka ba su lafiya allah matafan mu duk inda suke a wurin neman halal allah ka hore musu kamar da su gida lafiya muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ka ɗaukakar da addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafurci da kafurai ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يشكون سلام على المرسلين والحمد لله آمن الله يسعدك على الخير ما تاسي أقولي ماذا توشي